والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد kamar yadda ce muka yi bayani na wannan littafi ya suna muktasar akwai ainihin da larabci ne da suke kira muktasar akwai wato takaitaccen littafi na wani malami wanda ake kiransa al-akwai al'abdari din nan mai san nasaba ne da hausa amma mu da hausa mukan ce littafin ahalari saboda zalin muna kiran sala walallali na saboda mafiya yawa filani ne yana suke walallali na wasu walambari na wasu kuma walarari na kana wake wasu kuma walallali na wanda kuma dukan su ba daidai ba ne wala zalina wala barina da kuma wala dalina to wanda ya bi da wala ra'ina wannan ana kiransa bari ba yana da wahala shi ba ja ba shi ba ba domin ba da fatan baki kana ba ba ya idan harshen ka shi zai taɓa gandanka na sama shi ne ya maka ce la kuma nan ma filin harshe ne zai haɗu ya taɓa can sama ya fitar da la gama ka ce wallan ra ko wannan shi kuma wani abu ne daban ma wanda aka rukun da ke shi ya za idan aka zo kurta wannan kalma ko zo wallan wala sai zama za wa shugaban harkin ka zai daki gefen dasorin ka na hakuna ko na dama to yana da ɗan wahala amma zai ka jarraba idan ka jarraba za ka biya fita kaman kaman da kaman ko ba ya ci gibi da da amma ba da ba ne yasa da turanci suke rubuta dh dh suke sawa kaga mu kuma da hausa ba babu wannan to ko da larabawa ma yana kan wasu wahalar fada to amma dai haka za a kwatanta ambata ya sa muhtasar al-akhdari na shek abdurrahman al-akhdari shine asalin sunan littafin kafirci amma mu da hausa mukan ce littafin ahalin wani ma zai ce ahallari eh ahallari to tun da yare ne ake fassara wannan babu ne amma in za ka faɗi shi da ainihin larabcin kuma sai ka faɗi shi da ainihin sunan ba sai za ka faɗa da yarenku sai ka faɗa da yarenku yadda mutanen ku za ku gane ga duka ke magana cikin wannan ba ne to jiya mun fara karanta shimfiɗan da malam ya yi wanda ya ce zai yi magana ne a kan abinda ya zama wajibi kan mukallafi na furudun aya shine farko ayin farillan ainihi da ke kamar hukunce-hukuncen sallah da sarki da hannu kuma kuma sai ya fara ambaton abin da ya shafi ke yadda mutum zai gyara ke da shafi da Allah da manzannin Allah da mala'iku da sufa sannan kuma ya ambata mana sharuɗan tuba guda uku amma malamai sun ce akwai tsarin guda ɗaya in akwai zalunci a ciki to sai ka mayar da wannan aiki ko kuma sai ka nemi a yafe sannan bayan nan idan ka ba da da bincike za ka samu sharuɗan suna da yawa za su kai kafin guda bakwai tunda idan mutum yana cikin rayuwa dole kai kokari ka tuka tun kafin ka je gargara idan ka je gargara Allah ba zai ka tuka don Allah ya da cikin hadisi kai kokari ka tuba wato kafin ka tafi lahira gaba daya musamman ma idan abin da ya shafi kafirci ne kada sun kafan tuba kafirci sai mutum ya tuba ya gyara aiki kuma kafin ya mutu za za akwai bambanci in na kayan ce ne kafin ka mutu sai kokari ka tuba in kowane laifi ne kafin ka je gargawa amma ba mamaki in ka je lahira din ana iya samun wani sassauci amma in kafirci ne ba zai yi ba wallazi ne mutu na wani kufa Allah ya ga ya alƙawari wanda suka mutu da kafirci Allah zai gafarta mutu ba amma masu kafirci da shirka mutum da zai kokari ya tuba sun kafin ranar da suka yi فلا يجبكم في الخطوبة قبل أن تتبع الشخص من فأجلنا في لتسول المبارك إن تأتوا فلا يدفع نقض الإيمان ما لم تكن آمنت من قبل أو كفرت في إيمانها خيرا قل انتبهوا إنهم سبيلون saboda haka waɗannan sai kai kokarin ta haka bayan wanda ga Allah ya kawo شروط التوبة الندم على ما فات ونية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في فاعلها إن كان متلبسا بها ولا يجد له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يأتي الله فإنه من في الشفاء والخذلان وصمت البصيرة فيجب ويجب عليه كما ينا وجب أكن وإن يجب ما مغنى أكن توقيت أكن تجيلة فبالله هو يعلم هو يعلم أي شيء مسلم sai an gyara akida idan ba gyara akida ba duk irin kyautatawa ka da dukkan abin da suke yi ne domin ko da ka je da tsarin ayyuka da ran zaki kyawun ba ka da akida mai kyau za ka lalace wa kadinna ila ma'amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura abin da Allah ta wa ta'ala ya faɗi saboda haka dole duk lokacin da za a yi magana sai a yi magana abota wa Allah shi kai ba tare da sai abinda Allah ya ce sai abinda manzon Allah ya zo da shi sai abinda malaman kirka suka faɗi ko kuma suka yi bayani wa mutane da shi za a yi shi to kana sake wannan hanya shike nan kuma ka lalata shi ba ko ni kyawun sannan ka da asalin ka da zarkar ka zai zama shi ne to an gama magana na kila yanzu za mu shiga magana al-akhlaq shine dabi'u kyau da dabi'u za ka samu sallah ba ta da wahala azumi bai da wahala zakka ne ba wahala da sauran wadansu ayyuka amma kuma da biyu suna da wahala ya sa da ajin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ce sai da gyara da biyu ba domin amma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da shekara ta farko har ya zuwa shekara ta 40 baya da mummunan da biyu shi ba zan ta shafa ne daga baya ya ga ya dawo kan shi kuma ba an bayan gari daga baya kuma ya dawo masa zafi yake sarki ko na a makamancin wannan mazala ba taɓa zargin da da cewa bai iya yi a amma ko a yanzu kaga ko ko wasu malamai ne ko mai ne za su samu da wani ɗan yin ne. amma yanzu Allah ta baraka wa ta'ala ya kuta ciki ya dawo ya gyara hali har ma wa'azi yake ga masu cikin annabawan Allah babu wanda yake da ɗan iska ne sannan daga baya Allah ya ce zai ba shi annabci ba Allah ya sahi min al-malaika rusulan man ya'ma da dai ne Allah shi ko rusul fasalna ba da man da ba ilmu man qadar Allah wa ata'a ba da mun daraja wa atina isa ibn maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus saboda haka za dai ne Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yi mutane to waɗanda ma abubuwan waɗanda ba annabawa ba manzanni ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya shige su tun an tsohon har yi zuwa wani ko saba yin kanin kunya ko kuma bai saba Allah ya nuna Allah ya saki ne wa dalika tuksu mu'mina sannan kuma aka ce inna Allah saba adam wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala al-alamin duniya ta ba su kan shi Allah ya nuna ne wadanda ba ba annabawa ba saboda kuma Allah ya saka ce kyawawan tafiya shi yasa Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin abin. lalle kai kana kan dabi'u kyawawa masu daraja kuma lalle wanda Allah ya karanta da al'umma waɗannan dabi'u a aikace da kuma a karance to shine malam yake sai kawo mana bangare da gyara dabi'u a gyara dabi'u a kiyaye dokokin Allah domin saboda dabi'un nan za ka samu akwai abin da Allah ya hana Ko kuma abin da Allah ya yi kamar yadda ya ambata a ji dokokin Allah a tsaya a wajen umarnin Allah inda an bi wa haka wa yajibu alayhi yana wajaba akan baligi ibnu lisanihi ila kiyaye haka min al-fahishai daga maganganu na al-fahishai wa munkari da munkari ina abubuwan da su dace ba zage zage da fasanci da ainihin ba a da sauran kare manzo Allah ya kasance haka ba a hadisin na Aisha radiyallahu anha manzo Allah bai kasance ne alfasha ba mai yawan alfasha ba manzo Allah baya saboda haka kullum mutum ya kasance kalmomin da suke fitowa daga bakin sa fatan wannan ya bada lalle ba mamaki kawo wace sai tarbiyyar kuma tarbiyyar kawo ba ka taɓa yake kawo na kwarai ba saboda haka idan mutum ya kasance yana faɗin bakakken maganganu yana faɗin tafargaza alfasha da munkari wannan yana gwada cewa lalle ne samu tarbiyya ne to ba iyayen ka kuma maka tarbiyya ne to ba to dole ne mutum ya kiyaye harshen sa duk abin da zai cutar da mutane da ya kokari da kiyaye harshen sa kada cutar da mutane kaga babu maganar zaki da sauran ire-iren waɗannan abubuwa saboda annabi ya tabbatar da cewa mutane da dama Allah ya yi fajjar da tilkoshi saboda ne saboda harsunan abin da harsunan su suke ba to ka rinka kokari kana sanar cewa ma yanzu su min kauli da dai ki rabbi wa mati duk lokacin da za ka faɗi magana a cikin da asiri suna jin ka don haka wa yajibu alayhi hifdhu lisanihi min al-fahsha'i wal munkar wal kalam al-qabih da fakakken maganganu wa aymani salat da rantsen saki malamai da dama sun ta magana akan wannan saboda mala ya kawo aymani salat anan wanda suna ganin ba ne ya kamata ba menene ake nufi da imanin sa ba shi ne wallahi in kin fita na fice wallahi in kin yi tuwo yau da rana na fice wallahi in kin yi wankin nan na fice wallahi Allah kai kuwa kana wasa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala alhali Allah ya ce karku kanya Allah ya kasance ku kadan ne ayi ba tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ku sanya Allah ya zama shi ne kariya in za ka yi saki kai saki kawai kuma mutumin da zai ce wa matarsa idan ta yi ta ya sake ta ya rana ya sakin akan wani abu ko idan kin yi abu kaza to kin ku ya ta yi sakin kan wani abu ne kuma tana yin abin sabo ba ya wani kuma ba ka cewa ka kasa ba zai sai dai ka yi ta kana yin mai sai ta yasa saki ba abu ne mai kyau ba sai ya kama ake yi to balle kuma ka haɗa rantsuwa a lokacin saki saboda munyarsa ke sa mana ya kawo a amma wani abokan mu a nan ina ganin mutanen da suke aikata irin waɗannan ba su goma amma mai yiwa a samu wani bangare wanda su suna yawan yin haka wallahi wallahi wallahi musamman akan abin da ya kyanta to amma a maganganun yau da kullum kamar yadda a yi wallahi jiya na tafi ninki wallahi jiya na zo mun tafi jar amma saboda kaza ka ba wallahi jiya na je gidan mai sai na ji kawai layi ya yawa sai na wuce duk maganar da zai sai ce wallahi duk maganar da zai sai ce wallahi wannan shi laifinsa yana yawan zarin sunan Allah a inda bai dace ba. Ya yi ƙoƙari ya bai. amma ka fara ba ta sama daga wannan shi ne ake kiran sallar kulli yali kamar yadda rana a isa wa biyar ba ba wallahi ba wallahi eh wallahi ka Allah ya ba haka ba ko da riga ya ba wala son mutum ya yi kokari ya kiyaye inda za ka faɗi wallahi ne kasance zai yi amfani ko wanda yake sauraron ka zai zama mutafi ne amma wajen saki wa imani sala wajen saki wallahi na saki shi yi kaza wallahi a saki kawai yanzu ka kuma za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa a دين قاوى ومسلمين أصل كدك قاوى ومسلمين wannan mafiya yawa manya ba su cika yi wa ‘yan uwansu manya ba, akwai wani wanda ake kiran su dodon yawa yawa suna ganin su sai su sai kowa ya kokari yana mu da ba wallahi kar kai da wannan hadari ne in ne yara na kun ka za ku tarwa sai wallahi ka fada cikin hadari mun ka tabbatar da da ka haɗu da mala'iku to ba za ka kare biya ba kowane musulmi haramun ne kai maka tsawa za ka yi ne a inda ya dace kamar iyaye da ya ɗan kogin tarbiyya ko malaman makaranta kai kai kai wannan babu ne amma shi ma sai a yi shi da in malamin ka kasance mugu to amfani wanda yara za su yi da gare ya sa wani lokaci za ga sai ya da yara ya in ka shigo kai ba ka sani kuma ba za ka iya abin nan mutum ka san akwai shirin kuma kan da kake ake malamin kuma yana cikin ne saboda sun zama kamar guda da shi ba a son mutum in ko kwarai da gaske kuma yana koyarwa musamman yara kanana ba idan eh, wata ranar kai rashin lafiya ko kai kawai kana da rashin da ihu kai kuma kaza kai kaza da sauran gire to kada wannan abu ya shafe ka shi za ke son idan mutum ya zama shi su suna masa yawa sai ana ko a haɗa shi da manya ana dan rage masa wasu abubuwa domin kada ya zama masa hadi saboda haka tsawa ba musulmi ba gaira ba dalili wajibi ne baligi ya fi kanka wa i'anatihi da kuma wulatan kai saboda kana ganin dan kana kai ko ba kauye ka wulatan kai ko dan kabila kaza ko ya fito daga gari kaza wa sabbihi ko zakinsa wa taswifihi ko tsoratar da ke fi gari haƙƙi cikin haƙƙin da ba na gari ka duk waɗannan hawa. To ka zo ne yana da cikin kyawun wanda ya wanda ya zama wajibi kuma ya shakka. Allah ya riga ya ambata cikin hadisi babul muslim hukukum wa qitaluhu ka musulmi fasikanci sannan ka yaƙi kuma ka dace to duk wanda ka zage shi ko ka tsoratar da shi to ka tabbatar akwai haƙƙi wanda ran da shi kiyama sai ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ya wato maka wannan haƙƙi to ka kai kokari da kiyaye ba sai ka je ka dauki kuɗin zako ka ci kasan zako wani abu makamancin wannan ba wa yajibu alayhi har ila yau yana wajaba akan mukallafi baligi hiddu basarihi ya kiyaye ganin sa. an yi nazari ila al-hara da kallo zuwa ga hara fi yawan yake yake ba a zama fiye da yawan yake yake zuwa ga hara don suna wucewa ka kace mata maza suna wucewa su kallon su abin da yake fi shawa wannan kan hara Allah ya barka da alayhi wa sallam mu'minin ya rutu ya rabbi وكل المؤمنات يذربن من da ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر saboda ka Allah tabaraka ta'ala ya riga ya kira a rumfe ido wannan za ka iya shiga ka da wata mata ba ta sa hijabi da ke da kawai ta kuku ta yaba tana ganin ka ka ga kai ara ta zama kai fara sai da kawai ta kanka ganin farko din nan wannan ba amma ka gani ka zo da shi don queen wato kai ka gaji wannan haraba ba amma ka gani na gane kai wannan ba da ke fara cikin wani da kawai saboda abin da zai je duk waɗannan hanyoyi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana a karkashin wala ta farko dina innahu kana fatihan saboda albarka to hanyar da zai kai ka zuwa ga zinan ya ka kawar da kai ka rufe ido shi na kawo wala ya hindu lahu an yanzura ila mu'minin kuma bai halatta gare ke kalli musulmi bi nazaratin tudi da kallo wanda zai cutar da shi wannan karin bayani ne a kan baya kawai kallon wulakanci kallon rai kai kana ganin ka fi shi daraja ko ka fi shi ɗaukaka illa in ya kula fasika amma wani littafi za ku ga illa an yi kuna fajira ko eh, san malaman da su suka zo suka rubuta littafi suka faɗa ne ana rubutawa yanzu ne zan rubuta ne na rubuta su yi kuma faɗa muku masu rubuta suna rubuta masu da cewa suna hasa cewa wannan suka je gida za su rubuta wasu kuma za su yi kamar kaitawa wani kuma daga nan ya tafi. Wani na ta illa an yi kuna fa suka wani bai ji sosai ba wani bai ji sosai ba sai ya saurari nini na faɗa da farko mai nini na faɗa a ƙarshe illa ne an na fasu kan sai ya ji jira ke ya ke to tun da bai ji fasu kan ba bai a sa fajira wani kuma bai da sa kajira tun da bai ji ba amma shi abin da ma da ya rubuta illa ne kuna fajira sai dai wani lokaci fasu iya ke kasance ne wani lokaci fasu iya ke kasance ne kuma dukansu da fasu da fajiri dukansu kukan kasance kafirai wa amma ladina fasahu eh, fa ma wa hum لما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا saboda haka wancan kuma yake kafa wasu fagara kaga ga kafirai ne fajirai don kuma wanda suka yi fasikanci yanzu kabi to kowanne yana iya ɗaukar kowanne amma abin da malayin da a anan illa an ya kuna fasikan sai in ya zata ke fasiki ne da muka faɗi shi da mutumin banza wannan kan dole ka kalle shi kallon wulatanci don ya ɗauki darasi me yasa kake mun wani kallo kallo saboda kai mutumin banza ne yasa kake mun kallo kallo duka gyara ka zama za ka yi haka ba sai in ka tabbatar kai ma ka rike fara yawwa to ga ga wannan gaskiya ne gaskiya ba eh, sai in kai ma kai fa ne a kaurace masa amma ba ya ba dole ka rinka yi masa wa'azi don ba ka masa wa'azi ba ran da azaba ta sauka za ta a cikin kai ko ba ko sai idan bai amfani shi ba zai amfani to kaga wannan ya gwada musulmi haramun mazan Allah ya ce haramun ne mutum ya wulakanta bi hasadin mijin an yi hakira a kafin ya ishi musulmi laifi ya wulakanta ko ya raina ko ya kasanta ɗan uwansa musulmi ko kuma ya kaurace masa da kwana uku ya kasance an haɗu ko magana ba a yi wannan ya sallama wannan ba zai amsa wannan ya kauda kai wannan haramun ne ke da kwana uku amma idan kana tare da iyalinka suka yi wani laifi wannan kana iya kuma din na wani lokaci wannan ya halatta na ka zo wata guda ma ba kai magana da su ba ne amma da kana za ka bar gidan kuma da kyau ake ce za mu ba ku abinci sai ka koma wani waje ko sun gudu waya zai ka ki dauka ma amma da abinci da shafage da komai za ka yi saboda akwai hikima cikin wannan shi za a ce ana yi yin ka. amma ba wai haka kawai za ka kare ki rana ka ba don Allah idan ka zalunce su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah kana aliyyan kabira رجال قوامون على النساء بما فضل الله تعالى على ظاهر وبما انفقوا من اموالهم وصالحات قانتات حافظات للجد بما حفظ الله والتي يخافون نشورهن فايدوهن واحفروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تقوا اليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وكذلك يذكر الله يجيبها. saboda haka koda mutum ya kasance bisa. Kazalik abin da ake nufi a kaurace masa shi ne kar a ba shi baya wajen farnan da yake yi amma ta wajen wa'azi wannan ko ba za a gane ba sai dai zai bar gidan ko zai bar ango ko zai bar gari ina fata an gani amma kuma ku ci gaba da mu'amala da ke guda ma an wa fa kullu qalilin bil idan ka zama mutum ka tambaya dangane da shi ka tambayi dan kuma san ka bincike dan uwan san to halin dan uwan da shine halin halin abokin da ne to da mun kama hanya sun yi mijo sun kama hanya sun tafi ina ne da duburi sun kama hanya sun tafi eh, kaduna ko sun kama hanya sun tafi abuja da kuma sun tabbatar cewa wannan ne da duka sunatin nan tabargaza yake in ya tafi mai duburi tabargaza yake in ya tafi waje kaza tabargaza yake kuma kullum kuna tare da shi to kai ma dan ka zama zani ku dole ka kawar shi masa wannan waje ina tunan na wa yajibu alayhi hizbu jami'i da walidihi kuma wajibi ne mutum ya yi kokari ya kiyaye dukkan gabubansa mafaba a ne gurgudu kada ka zalunci mutane da hannu ko da kafa ko da baki ko da ido ko da ko ina duk gabubansa ka kiyaye kuma kada ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce kyakkyawar tafiya in ka samu ka kiyaye wannan ko ka ba yi jifa lilla idan za ka yi soyayya ne saboda mutum yana son Allah ko shi wa da lilla kuma ya yi kiyayya domin Allah wa da lahu ya yi ta domin Allah wa ba lahu ya yi kushi domin Allah da kan za ka rasu ji kawai yu'minuna billahi yau yawmil akhir وآتون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة ذلك ختم بكم بالإيمان الله تبارك وتعالى يأتيكم بالإيمان ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وذاك فمتعن بسكي إيمان الله لأسانا بكي يواتون من آتى الله ورسوله suna kauran mutumin da ya ketare iyakar Allah ko ya ketare sunan manzon Allah ba duk wanda baya son Allah ba ku tare shi duk wanda baya son manzon Allah ba ku tare shi kuma kullum muna jaddada ba son manzon Allah ba da baki bane kawai duk matsalan mutane ke nan son manzon Allah ba da baki bane ba yadda za a yi kake kana son manzon Allah kuma ta dare kuka sun saba da nan manzon Allah da yi وعلامة محبته اتباع سنته. إن كان son النبي kana son annabi da gaske za ka ga annabi kuma wallahi ko iyaye ne za ka yi jayayya walau kanu eh, ko ne ko ne ko ƴan ne ko ne wallahi ba za su saurare su ba dama Allah wa ta'ala ya riga ya ne duk a cikin wannan da aka ambata iyayen su ne kan amma ka ce mai inda hada ka hala a ka bi ma laisa laka bi ilmun fala ko inda za ku sanya ka saba wa Allah ko ka saba wa manzon Allah kar ba za ka yi musu biyayya ba amma kuma a cikin gefe za ka yi musu mu'amala mu'amala ne kyau ta zama da ba. lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar da hukuncin cewa nana zaina bintu jahal za ta aure yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine zaid bin harisha sai da aka baka mata wannan bayani ne ba ta gamsu ba dan kwanta ma ba ta gamsu ba sun ji yadda saboda ana magana cewa to inda yana nema manzo Allah ya nema maka, shike nan inda manzo Allah ne ya nema maka, ya kamata shi kana ta kare ana sai a'a yaron gidan kawai ya zo ya yi kaka gida an ruwan ya zo kin jinsa sannan kuma a zo a baki wato ɗa cikakkiyar ɗa mai daraja sai ke yin kawai sai Allah ta barko da Allah ya saukar da ayar tunda da ba aya ce ruga aya shine ba kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al min amrihim lalle mumini da mumina idan Allah ya riga ya hukunci manzon sa ku yi hukunci to magana ta kare ba ku da wani zafi suka ji hazo sun yarda dalilin da za ka yi auren ke to amma saboda na kare cikin zuciyar ka da ba ta son auren yanzu abin da ya kamata ya samu dalili bisa dalili ya samu ba Allah ya riga ya kaddara haka akan wannan ne ma aka sanya ka'ida duk lokacin da yariya ta ce ba ta ku ta yi fito na fito ba ta ku kuma da gaske ne ba irin ciwon tuwon ƴaƴan zamani ba ba ko kai a jali da na kawai shi shi yake fi zaman lafiya da kwanciyar hankali in ba ka baka take ta da kanta ko ta halaka da kanta ko ta take bibi ko ta take wani sama yasa in ka san za ka yi aure wa ɗanka kai tsaye tun da farko ka san tarbiyyar da baka baka wanda in ka faɗa kai kaɗai ne amma in ba haka ba kamar kowa yana zuwa sannan sai ka zo ka ce kai sai wani ne ina ba zai yi ba mun ka ta yi saka cikin da farko tun da na kira ibada tun wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya canza ku sai Allah ya canza maka shi da kansa ya zai ce wannan shi bayar da ya a, ko to ya zai ce ka bazan Allah ya ce a ke daga baya Allah ta ala ya aure wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo wani irin mamaki ya zai yi wani ne rage ba amma kada malaman islamiyya kuma su dauka ku ce bari ku kwatanta da bambanci ba ɗaya ba ne kuna karantar da matan mutane ku buga su da kai ku ciwo mazajen aure ya tsari sannan ku kuma ku zo ku aura ka ga wannan tsakanin da wannan mutum kafin ya fahimce kai na wahala Eh, kuma da wahala kwarai da gaske. Kuma da wahala to shi yasa ni ta ga nake da idea ko da anan makaranta zai da faɗa muku cewa ko yara ya san mata da suke karantarwa ba ku yadda za a yi kana malami kuma kana karantarwa kuma kana neman wuta in za ka nemi ka bari sai ka zo makaranta ba sai sun nan ka je gidan ku ka roki mahaifinka ya yi malami ne malami ka malami ka amma kana karantarwa kuma kana neman ka ba za a yi adalci ba cikin mutum to amma abin da yake da hadari shi ne matan mutane kana karantar da su ko da ta zo ta maka ma kaza kaza ta je auren ta ya kare ko ma ba kai ka buga ta ba auren ta ya kare sannan kuma daga baya ka zo ka aure ta kana malamin ta to dai ne kawai an ka fahimtar ko amma abin da ke a fili wannan siri falo da rage da dauki abin nan da dauki yarka da ba da ba ka da kai malami ne mai kokari ko da kuma kamar zuwa da yake nan kana da hali kuma ba ya amince to ana iya yin haka kusa wani lokaci mata sai su je su yanke hukunci su da su kawai kai mai gida kana kasuwa ko kana wajen aiki baka san gawan baka san doka ba zuwa da zuwa muka tafi amma a yi kokari a kiyaye don abin da ake magana shine a kiyaye mutunci da dukkan abin da zai zamo an samu sabani a tsakanin mutane saboda ka duk mutumin da zai yi kiyayya ya yi don Allah wanda zai yi soyayya ya yi don Allah duk wanda za ka yarda da shi ka yarda da shi don Allah duk wanda za ka kishi ka kishi don Allah saboda yana kin Allah shi yasa kake kin sa yana son manzon Allah shi yasa kake son sa kana son manzon Allah ka ji sunna sa kana jin sunnan manzon Allah in kana jin sunan manzon Allah dole a soka duk wanda ya kika to yana kin manzon Allah ne saboda ka yi kokari a kiyaye wannan waje yana da muhimmanci kwarai da gaske wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ya yi umarni da kyakkyawan aiki ya hadi da barin mummunan aiki wato kowane mutum musulmi da kake ganin sa ba ko da ba ka da haya ba a ciki zaka yi mu'azi da kyawawan aiki za ka yi ma'azi da abin da kake yi yau da kullum Allah ta baraka ta ta'ala shi mana kuma da yin ma'azi da karanta da al'umma ko yau kai umarni da kyakkyawa kai hali da mummuna wannan shine aikin ka matsayin ka mu ko ba ka da aya ko ba ka da hadisi tun da kullum kana ji amma kana bukatar aya ana bukatar hadisi sai ka jawo shi ka kai shi wajen malami kana ka faɗa maka da baki ma bai zanku ba a littafi yake so a je kuma kan tafa da gaba da gaba. idan mutane suna wa'azi za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma idan ba su wa'azi manzon Allah yake ko sun yi addu'a Allah bai kafa ba ya za ka wa'azin nan duk wanda yake zai hana wa'azi duk wanda yake zai hana wa'azi to zai jawo kansa rigima ne tun ba zai kare da duniya lafiya ba kuma yana kokarin ya jawo wa al'umma ka kira ya sa wa'azi dole a yi wa'azi a ja ayan Allah a faɗi sunan manzon Allah a faɗi karantarwar malamai magabata a faɗi gaskiya amma a yi ta zama kawai ana ta tafiya haka wannan babban hatsari ne yana da cikin abin da ya lalata mutane sai idan ba karantar da mutane ba to za ka wuce su da mugwai kuma Allah ta baraka wata ala yake makana da makana da makana da basharin an yuti Allah al-kitaba wal ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله Allah ya baka ilimi ya baka annabci sai ka fara ma kai maganar Allah ya baka annabci ka zuka wa mutane ku kasance bayan nan kuma bayan Allah wallahi ko annabi ne Allah ba zai gane shi ba to balle malami wanda ke karanta da san matsayin su ba wajen ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تدرسون وكذا في رباني دي كل في كلام ده وكذا في ما لما ما سوى كوري ويقول أنا قول أنا أكما أكها لميدا للنبي دي كان تبدأ مثلا نحن وكويا وكويا ثم في كوكري تجوانا تبي الله سبحانه وتعالى وانا يتكي خيريا amma in ba wannan hanya aka bi ba to karfe sai ya kasance mu babu mu ni da kyakkyawan aiki babu hali da mummuna aiki shi kenan sai a mai da malamai su zama arbabun min duki suna da dauki malam ya kai matsayin Allah ma ba abin mamaki ba tun da ba kawo mutar da mutane ba za su dauki tukon Allah ma su ba da malami sa dole ka bambanta yanzu duk bayanan da zamu yi za mu faɗi sifofin Allah za mu bambanta da sifofin manzon Allah idan za mu ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu bambanta da sauran mutane don ka gane bambanci tsakanin wannan Allah ne ubangiji ka wanda ya halitta shi kadai yake jin duka kuka masa annabi ma yayi kana muna magana Allah Na ba ana magana annabi ko manzo ko wani malami yayi kana kowaye kuma komai girman yakun ka yayi kana in dai ana maganan annabin Allah ko manzon Allah domin ka zo kuma ana maganar mutane da wannan kuma kowa da irin bai wanda Allah ya baki ni idan na zo na zauna da wanda Allah ya baki kai ma da kake sauraro na kai ma da wanda Allah ya baka kada ka wulakanta ni ma kada wulakanta ka kada ka raina ni kada ni ma na raina ka domin kowa da ranar sa to haka za mu yi tafiya da duka mu bayin Allah ne amma da Allah ya aiko ne annabi ko manzo to kaga nan ne zan taka Allah ya kyauta. Eh, to amma tun da muna matsayi daya su shi kenan mu taimaka kawai wa juna don mu samu na saka su gaba daya. Wannan shi ne bayani. Ya sa ake yin umarni da kyakkyawan aiki ake hannu da mummunan aiki. Kuma manzon Allah ya kira ya fi Allah bi qarajilan wahida khairun laka min kulli ni'am. Ko da mutum ɗaya ne inda za mu yi karatu a ce mutunci zai zauna ya saurara alhamdulillah in zo sauran mutane kan su zauna suka je lahira sai bayani su zai za ga mutanen unguwa duk an kare su cucu-cucu kowa yana zo zai ido kai ka zo kai ka girma ka wuce ka kyale ko kallon wajen ba za su tashi ba su kan ku haɗa ido da wani ma ka kunya idan bai da uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai ayoyi da dama da hadisi da wanda yake ba sai mun ambace su ba kuma kowa da sai dai mun yi kamar yadda na ambata in dai kai musulmi ne wallahi za ka yi musulmi da kikkiawan aiki za ka yi hali da mummunan aiki in an tambaye ka aya ba ka sani ba ba ka samu wanda ya sani ba wannan shi ne kawai wa ya harumu alaihim kadib kuma haramun ne musulmi ya yi ƙarya ya kamata mu samu wajen tsaye ko? Na'am. ويحرم عليه الكذب حرام من مسلمي كريا والغيبة لسنا من دعوة والنميمة لأن النميمة تشير الأهوي والكبر لجرما كي girman kai shi ne a faɗa maka gaskiya kake ne kaga mutane kuma ka wulaka ka to dan hakin da kare na zai kun ko da ka kana tafiya ne ina jin iyakacin duk tsananin girman kan mutum sai dai mutum ya riga ya kalli sama ko yana tafiya kun ko da rami a gaban su zai ba zai ba da shi rami saboda tsarin girman kai zai yi tafiya a kai na abin nan ya saka makogoron sa ko kuwa ya zai ina ka da tsari kala da walan tabu da jiba da kuma babu yadda za ka yi ke karewa ka tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ka kawai wanda maganin girman kai ƙarya kan wannan kuwa ya riga ya san menene girbi da ƙarya abinda ba haka ba ka kirkiro abinda ake nufi da giba shine ka je ka ambaci dan uwanka annabi ya riga ya ambata zikiruka akaka bima yafa ambaci dan uwanka da abinda baya so abinda baya kuma yana tare da shi amma sai ka je ka faɗa a gefe sai sahabbai suka ce a ah, domin idan abin da na faɗa shi haka ne sai mun Allah ya ce ina kiban kenan in kuma ba haka bane to kariya ne ya kai kariya wannan abin da yake gwadawa shi ne ko da mutum yana da mummunan dabi'a to abin da ake so shi ne kai kokari ka gyara ba ba ka yaya ba don ka yaya ta sai zama maka bala'i kai ma sai Allah ya jabe ka da abu ka taimake shi da gyara in za ka je ka faɗa ma wani to ka faɗa wa mutum da zai gyara yasa Allah ya wala yastabadu kum hada yushibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi min kafa kayyimu wattaqullah inna Allah tawwabur rahim wannan yawanci kuma shi ne mutum ya magana ya kai shi ma yana yin yiwuwa haka ne kamar wani ne da zai kira sunan sa sai da zage sai kuma da kai zai ka dauka ka je ka faɗa masa sai ai wani da kira sunan ka sai zage ka ko ka hada ka haɗa waje ka bar maganan halal tunda ni na zage shi na yi laifi to laifin ya gaya amma an ka ɗauka kuma ka kai can ya sa maza Allah ya ce la ya su da na tunan ma annabi ne ba shi da aljanna a cikin laifuka ma ana tayi ana duba ana duba ana ganin annabi manci yana ɗaya da cikin manyan manyan laifuka kuma wani lokaci yana da cikin abin da yake haɗawa tsakanin malamai wani da cikin magana ya kai wannan kenan duk sai a rikita tsakanin su gaba daya sai su dawo kuma ba Allah suke gurin baya ba suna ta faɗa tsakanin su ya kuma ke saboda kai ko kai ce wal ujibu ujibu shine ji da kai eh ujibu shine ji da kai mutum yana da shi ma wani ne a yanzu kan na gama asuma ko kana da kuɗi kawai dai kana kallon mutane kai ba za ka magude irin kan sosai ba kawai ka kwayan ka saboda kayan kuɗi kana ji da kai wallahi ran da Allah ya fito da kai to ba kai sai shi kuma matsala ne ran da Allah ya fito da kai ba kai sai yasa Allah ya baka ilimi karka zo kana takama idan Allah ta baraka da Allah ya baka kuɗi karka kukura kai takama in Allah ya baka mulki ko menene Allah ya baka karka takama shine mai ahalari ya ce wannan sakamakon haramun ne sai kuka yi kake yayi wariya riya kuma shi ne mutum ya yi abu domin saboda a gani a yau aikin Allah sai kai don waɗansu ku gani su yaba wannan kai shirka Allah ta'ala ya ce kawai da lil musallin alladina hum as-salihun alladina hum ra'un wadanda suke riya suna sallah amma riya suke yi kaga sallan ba ta amfani su kuke wa kuma a suma shi ne mutum ya yi don a ji labari mutum ya yi don a ji labari wani zai zai ce shi ke nan. na ka ba ka ce babu lafiya ba shi ba zai wari biyu mutane su yi masallaci ba gare ya yi duk unguwa su ce ya zuma waje man sama a sama Allah ku bi man yawa ya yi ma Allah ko kuma kayan aiki zaka tafi ka ce ah, a ce mun ga baka fito da wuri ba ka ce wallahi jiya fara ne yana falla wala Allah ma ya kai yake bana yi yana falla ya sa ya falla ko kuma mun ga ka fito abin da ai wallahi wata yar uwan ku kenan sai na kai zan yi da dole ne da ne an ga ka fito wani lunguwa ah, ne na je gaisuwa ne ko ta gaba kin sai ka ce ka kai kaza da kaza da kaza to bambancin al'ujubu shine mutum yana ji da kansa saboda shi Allah ya baki kasa a kuma mutum zai yi da jin gajiya duka haramu ne wal hasad sai hasada sai hasada abin da ake nufi da hasada Allah ta'ala ya bada mutum ilimi ko kuɗi amma kai kana jin haushi kana ganin da kamata Allah ya baki ba da kai ne ya baka kowa wannan ita ake kira da hasada kuma hadari ne babba kam ya suka am ya suduna nasu ala ma kuma ya min fadli Allah ya suna yin hasada a mutane su abin da an ya ba su na falalar sare da Allah ke yi duk abin da Allah ya baka kai hakuri ka tsaya amma idan ka zo ne yana da kuɗi ko ilimi ka yi sha'awar ka samu irin nasa sun kai aikin irin nasa wannan ba a kiransa hasada wanda yake haramu wannan yana da kyau rajulun ataahu Allah mala mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki dukiya ya kasance yana ce da dukiya wanda Allah ya baki alqur'ani ko ya baki ilimi ya kasance yana karanta alqur'ani Allah wa yana karanta da ne da nan wannan abu ya baki ne baki wannan wal al shine mutum ya kasance ne ke ta mai hukunta ana samun irin waɗannan wani ne ba ya zo ya ga kusa a gefen hanya yana tafiya da kafa da ya ga kusa ko karfe a gefen hanya saboda kawai tsabon wai baya da keke baya da mashin sai ya ɗauko kusan sai ya saka a tsakiyar hanya ya ce wallahi masu cewa da abin da sun da mutum gani amma wasu malamai suna ganin babu laifi yanzu irin yan a da ake wucewa a kuce suna buge ƴaƴan mutane wannan kusa abin da zai maganin su don rai hatsari ne rai hatsari ne wannan zai rama abubuwan da suke faruwa nan a wannan hanya ina jin saboda su ku buɗe hanyar su amma da ya kamata a ce eh, su buɗe hanyar su ba za su yi ba za su kawai wannan abin ba amma ko gwamnati ba ta ba za mu yi. Kuma da ma abin da wata na ce su buɗe hanyar kuka bude ko sun ce ba za a yi ba mu za mu zo da kanmu za mu zo mu tsaya ne ba ko ba za a iya daga unguwar nan gaba ɗaya ba ko mun zo da iko sun fi kan babban hanya da kuma sannan masu ganganci da abin masu zo su kan ke mana yaya ba zai yi ba ya za za zo waɗansu suka zo damu suke maganin masu ganganci sai suka sai da wata unguwa an samu yara sun zo sun samu kaka ko sun sa sa kota da menene zai zo bikin da yaya suna zaune a abin nan in ka fara aro abu je su da alama a da su tura mu da za ka je kai fashi taya da fiko yau eh, zai wala ce a bada da abin amma dai mashin ɗinka zai zai jiki kwarai da gaske. Zama hanya mafi sauƙi la jarara wa la shi ne kai wannan kai wannan tubutin aka yi to ga kowa ya zo wanda ya zo ya gugwa to gobe ya dawo mai kiyaye kuma saboda yawan idan ya zuce to gobe ma ku kawai mutum ya zama mai keta ka daga masallaci ka ga kasan mamari duk abin ya baka awa sai ka je a fiya cikin zuciya da kawai da kai kwallo da jiyar da tura da dange saboda samun mugunta kawai don wani ya yawa mun duba za mu ga masu ke ta wadan kuma ba amfani suke da abin ba a zai su lalata abin kowa ya zama wannan hawa wa rubiyatul fadli ala al-ghayr da ganin fifiko akan wani kai kana ganin ka kowa wala tuzakku anfusakum wa wannan ma da yakan ambaci wani abu cikin baya a nan kuma sai sake ni ya kamata na tsaya inda muka faɗa Allah ya ba mu yi kwarai da shi Allah ya fata mana wa da Allah ya yi ko kuma za a yi zanga ko?